A zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba, kotun ta gamsu da hujjojin da tsohon shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin Kano, Honorable Rabi Sala Gwarzo ya gabatar gabanta, yana mai cewa an saba ka'idojin da ke kunshe a kundin zartar da dokoki na majalisar wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu. a watan mayun da ya gabata ne dai majalisar dokokin ta kano ta amince da gyaran fuska ga kundin dokar naɗa sarakuna ta jihar kano wadda ya ba da damar samar da sabbin masarautu guda hudu a jihar ta kano masarautun sun hada da karaye da rano da gaya da kuma masarautar bici sai dai jim kaɗan da ayyana dokar tsohon shugaban marasa rinjayen rabi sala gwarzo ya garzaya gaban babbar kotun ta kano yana kalubalantar sigar da aka bi wajen zartar da gyaran fuskar dokar waɗanda aka yi ƙara a gaban kotun sun haɗa da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da shugaban majalisar dokokin Kano da kuma ofishin attorney janar kuma kwamishinan shari'a na Kano. da yake zartar da hukuncin game da karar alkalin kotun mai shari'a usman na abba ya ce hanyoyin da majalisar dokokin ta kano ta bi wajen samar da dokar da ta kafa sabbin masarautun cike suke da kurakurai a don haka kotun ta soke wancan gyaran fuska da aka yi wada ya haifar da sabbin masarautun guda hudu barista maliki kule umar tsohon attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar kano na daga cikin ayarin lauyoyin da suka ba da kariya a gaban kotun ga wanda ya gabatar da kara dokokin kasar nan gaba daya suna samun hujjar su daga tsarin mulkin najeriya tsarin mulkin najeriya gargashin shafi na tari da ɗaya ya da cewa um, majalisocin jiha ya kamata su yi dokoki wanda za su bi wurin gudanar da ayyukansu wannan majalisa ta yi wayannan dokoki amma abin takaici ba su bi tsarin dokokin da su da kansu suka yi wa kansu ba don haka duk abubuwan da suka yi sakamakon wannan bin yakin bin ka'idan nan ya zama na haramtacce kamar yadda kotu ta faɗa. kuma mun gode Allah cewa kotu ta da mu cewa abin da aka yi ba daidai bane shi kuwa kwamishinan shari'a na Kano barista Ibrahim Muktar da ke zaman jagoran lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa kotu ta ce bata yarda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna saboda haka ta soke wannan doka wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu kamar yadda aikin lauya da dokoki na aikin lauya ya tanada ba za mu yi bayani a jarida yanzu yanzu nan ba. wannan hukunci na babbar kotun kano ya zo ne kwana biyu bayan da makamanciyar kotu a jihar oyo ta yi irin wannan hukunci game da dokar da ta samar da sarakuna 21 a sassan jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria